Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyi da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shiri na daren rana Asabar. huɗu ga watan Fabrairun shekarar 2023. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji cewa ana ci gaba da matsa lamba game da halin da 'yan Najeriya ya tsinci kansa game da wannan matsala ta sabon kuɗi. An san cewa Baba Buhari yana kwana da talaka yana tashi da shi a ce kuma an kawo abin da zai cutar da talaka ba mai magana ba kuma ba a yi magana an gyara ba ba daidai ba ne. Daga nan Ibrahim Almasi Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku sai kuma shirin wasanni a takaice wanda zai kama ku labaran duniyar wasanni. Amma fa duka waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum mu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. a hukumance rasha ta hada da yankunan ukraine da ta mamaye a cikin gundumar soji ta gabashin rasha a cewar ma'aikatar tsaron birtaniya a yau asabar a cikin rahoton tsaronta na sirri ma'aikatar ta ce labarin haka ya ta'allaka ne kan wani rahoto da ya bayyana cewa an sanya yankunan donetsk da luhansk da kuma yankin zaporishiya da kherson a ƙarƙashin wata rundunar kwamanda mai anini uku da ke da mazauni a rostov-on-don rahoton ya ce sai dai kuma da wuya wannan yunkurin ya yi wani tasiri nan take a cikin mamayar da rasha take yi wa ukraine Ƙungiyar ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a jiya Juma'a sun cimma matsaya kan ƙayyade farashin tataccen mai da Rasha ke fitarwa. Sakatariyar malin Amurka Janet Yellen ta faɗa wata sanarwa cewa yarjejeniyar ta biyo ne bayan farashin ɗanyen man da rashar ke fitarwa da aka kayyade a watan Disamba. wanda kuma ya taimaka wajen inganta manufofin takaita babbar hanyar samun kudaden shiga na rasha da take samar da kudade ga yakin da take yi da ukraine da ya saba ka'ida ma'aikatar tsaron amurka ta faɗa a jiya juma'a cewa wani jirgin balan-balan na leƙen asiri na china yana shawagi a saman yankin latin america kwanaki biyu bayan da aka gano wani balan-balan irinsa mai tashi sama sosai yana tafiya a sararin samaniyar amurka sakataren watsa labarai na hukumar tsaron amurka ta pentagon brigadier general pat Reda ya faɗa a wata sanarwa a kafafen yaɗa labarai cewa muna ganin rahotannin jujjuyawar wani balan-balan a latin amurka ya ce a yanzu muna iya ganewa wani balambalan ne na leƙen asiri na china tun da farko a jiya juma'a reda ya faɗa wa manema labarai a pentagon cewa an tura balan-balan ɗin da ke shawagi a saman amurka ne domin leƙen asiri wanda ya saba wa dokar sararin samaniyar amurka da kuma ta ƙasa da ƙasa duk kuwa da dagewar da ƙasar ta china ta yi kan cewa an kera shi ne domin binciken yanayi ya ce ba zai je ga hakikanin bayani ba amma jami'an tsaron amurka sun san cewa balan-balan ne na leƙen asiri kuma sun isar da sakon rashin jin daɗin su ga jami'an ƙasar china a matakai daban-daban fafaroma francis ya nemi jajantawa jama'ar sudan ta kudu da suka daɗe suna shan ba a yayin da ya soma cikakkiyar ranar farko ta ziyarar sa a ƙasar da ke fama da tashin hankali da fatara da rikice-rikice ta hanyar karfafawa shugabannin addini da mataimakansu da su yi wa al'ummarsu hidima. bayan isa a sabuwar kasar a ziyarar farko da wani fafaroma ya taɓa kaiwa a jiya juma'a francis ya kwashe tsawon ranar ta yau asabar wajen addu'o'i ga ma'aikatan majami'a kana da kuma 'yan kasar sudan ta kudu da yaƙi da ambaliyar ruwa da sauran tashe-tashen hankali suka tilasta musu barin gidajensu francis musamman yana mai da hankali kan bukatun matan sudan ta kudu waɗanda rabin su aka yi musu aure kafin su kai shekaru goma sha takwas waɗanda kuma ke fuskantar barazanar musgunawa da azabtarwa da kuma fuskantar matsalar mutuwa a lokacin haihuwa mafi yawa a duniya. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. 'Yan majalisar dokokin kasar Peru sun koma toshe wani yunkurin shugaban kasar na ƙara matso da lokacin zaɓe zuwa wannan shekara ta 2023. Masu zanga-zangar a ƙasar sun buƙaci a gudanar da sababbin zaɓuka. To amma majalisar dokoki ta ƙi amincewa da hakan. a jiya juma'a wani kwamitin majalisar dokokin ya yi watsi da kudirin dokar sabon zaben da shugaba dina bolotre ya gabatar tuma kafin a gudanar da muhawara kan kudirin kasar ta peru ta kasance cikin rikici tun a farkon watan disamba sa'ad da aka kama shugaban kasar na wannan lokacin pedro castillo bayan yunkurin rusa majalisar dokoki da gudanar da mulki bisa dokar dikiri balote shine mataimakin shugaban kasa na castillo a lokacin an kashe gomman mutane a zanga-zangar da aka yi a kowace rana da ta mamaye daukacin kasar tun sa da aka kama castillo to sai dai kuma 'yan majalisar dokokin sun maido da lokacin gudanar da zaben da ada aka sha ta yi a shekara ta 2026 zuwa watan afrilun shekara ta 2024 masu shari'a a jiya juma'a sun wanke elon musk daga zargin alhakin asarar masu saka jari a wata shari'a da ake tuhumar yin zamba bisa sakonninsa na twitter a shekara ta 2018 da ke kirarin karya na cewa ya tanadi kudade domin sai hannayen jarin kamfanin kera motoci masu amfani da lantarki na tesla sakonnin na twitter sun aika da farashin hannayen jarin kamfanin na tesla a yayin da su kuma masu hannayen jari suka gurfanar da musk a gaban kotu suna cewa hamshakin attajirin ya yi ganganci a wani yunkurin murkushe masu saka jari da ke kalubalantar kamfanin alkalan sun shafe kusan sa'o'i biyu suna tattaunawa kafin komawa zauren zaman kotun a san francisco inda baki ɗayansu suka yi ittifaƙin cewa da musk da hukumar gudanarwa ta kamfanin na tesla duk ba wanda ya aikata wata halayya ta damfara ta hanyar sakonnin na twitter da kuma abin da ya biyo bayan su musk ya wallafa wani sako a shafin twitter yana bayyana farin cikinsa akan hukuncin To a gaida Murtala Faruk da labaran duniya to sai dai an ce baya bata nisa game da labarin babban balan-balan da ke yawo ta kasar China a sararin samaniya Amurka yanzu haka sojojin Amurka sun harbota a yankin tekun Carolina. To labarin ya zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla a daidai lokacin da wasu jihohin najeriya suka fara zanga-zanga domin kyamar dokar canza kuɗin naira a ƙasar wasu gwamnoni da ke wato da 'yan gani kashe na ga shugaban najeriya muhammadu buhari sun shige gaba gurin kalubalanta tsarin canza kuɗin naira da ya jefa talakawan ƙasar cikin fitina gwamnan jihar jigawa alhaji badar abbakar ya shaida wakilin umar faruk musa a abuja cewa sati guda da shugaba buhari ya ɗauka idan za a caka yana wato tabbas dole a ɗauki mataki. To na daidai hukumar ba magana sati ɗaya ba ne magana emergency ce ta yanzu yanzu domin kafin sati ɗaya na Allah ka ɗaya san mutanen da za su karye Allah ka ɗaya san mutanen da za su mutu talakawa wanda sun je sun sa kuɗin su a banki ba su samu ba yanzu yaya za mu yi da masu sai da goro masu jarin na bu ishirin masu sai da karas masu sai da aya masu sai da dabino masu sai da ɗan kayayyaki jarin su dubu ishirin dubu talatin sun je sun sa a banki sun kasa samu su ci gaba da sana'a in ma sun karɓo sun ci gaba da sana'ar babu mai siyasa saboda babu ƙananan kuɗin babu manyan ba mai siya ciniki ya tsaya cik a ƙasar nan abin nan na emergency ne na yanzu yanzu ne abin da ya kamata a yi tsarguwa ta riga ta shiga a saki kuɗi a ba mutane ko sabo ko tsoho duk wanda yake da kuɗin sa yake son ɗauka a bashi kuɗin sa ya ɗauka kowa sa zai dawo ciniki zai dawo tattalin arziki zai dawo malam umar akwai tashin hankali jigawa shekara biyar shida da ta wuce ita ce tafi kowace talauci a najeriya gdp na yana trillion. daya a shekara biyar mun yi sa'a da kyar mun mai da shi triliyan biyu da ɗari shida mun inganta sana'o'in mutane da noma da kiwo yanzu duk ya watse. to amma gwamna abin da wasu da dama suke ta hango ko suke hasashe shine ai babu ma sababbin kuɗaɗen a bankunan shi ya tsanya ba iya badawa kuma tsofaffi in sun shiga ba su fitowa to ya za a cikin wannan halin. a dawo da tsohon a yi sai sanda suka shirya suka yi sababbin sa dokar wannan dokar mai ta haifar banda tashi hankali barawo nawa aka kama ba wani dan siyasa aka hana kamfen dan ba shi da kuɗi duk wani babban mutum hankalinsa a kwance yana gida yana odar tumatir yana odar abincinsa ta waya amma talaka na a jigawa wanda yake kauye. an ce a zo a banki a canja sai ya biya dubu ɗaya ya zo banki ya yi ni ko ya kwana biyu yana cin abinci yana bin layi sannan ya samu dubu ishirin ya koma a dubu ishirin ɗinsa ya already ya kashe dubu biyu ten ya lalace a kuɗinsa. amma wani abun damuwa shine kamar ku 'yan jam'iyyar apc ku kuka fi damuwa daga wannan tsare-tsaren domin ku ne haurin shugaba buhari kuka je me yasa su ɗaya bangaren yan sauran jam'iyyun adawa ba su nuna sun damu ko su nuna a canja wannan tsarin ba to mu muke mulki yanzu duk abin da zai shafi talaka yana wuyan mu yana haƙƙin kanmu dole mu matsa a gyara mu kuma 'ya'yan baba buhari ne kowa ya sani duk abin da za a yi a ce baba buhari ba a gwamnatin nan ba daidai ba yana tada mu hana hankali yana hana mu bacci kuma an san cewa baba buhari yana kwana da talaka yana tashi da shi a ce kuma an kawo abin da zai cutar da talaka ba mai magana ba kuma ba a yi magana an gyara ba ba daidai ba ne su sun mai da abin siyasa su NPDP suna ganin wannan abin da ake yi zai dakushe jam'iyyar mu shi yasa suke ta cewa kar a daga kar a yi kaza kar a yi kaza domin talaka ya takura ya takura ya ce apc ta kawo masa mugunta wanda kuma ba haka ba ne allah ne yake ba da mulki ga wanda ya so ka nufi alheri ga kowa sai allah ya taimake ka amma wannan tanadi da suke na cewa kar a ce canja har ɗan takararsu ya fito ya ce kara kara kwanaki duk masifan nan da ake sha a Najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ne mai bada mulki hikimomi da tsare-tsare irin wannan na yanda za a cizguna a talaka dan a nemi mulki ba zai kaifar da komai ba sai abin da Allah ya shirya ba ta zancen mulki ake ba ta jantan alkawarin da muka ɗauka na kyautata talakawa shi yake damu mu Shi ne yasa muke magana gwamnan jihar jigawa alhaji badar abubakar kenan a tattauna wasu da wakilin umar faruk musa Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu na VOA Hausa da cikin ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook, Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah kuma na ƙarin haske kan wannan tambayar. Wai idan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta sayar da ɗan wasanta ga wata ƙungiyar, shi ake baiwa kuɗin ko ƙungiyar da ta sayar da shi ce za ta riƙe kuɗin. masu tambaya kawo mai ruwa bajoga da kwamrar adamu abubakar bajoga to idan masu tambayar kawo mai ruwa bajoga da kwamrar adamu abubakar bajoga na saurare ga ansar da wakilin a shiyar adamawar najeriya muhammad salisu lado ya samo maku daga tsohon mai baiwa gwamnan jihar adamawa shawara akan harkokin wasannin kwallon kafa sabo ziko bari dai in kauce gefe guda in barku da salisu da koci ziko. na hakika ni ne coach sabo ziko former technical advisor na adamawa queens mazaunin adamawa state nigeria to eh coach akwai wata tambaya da na haɗin gwiwa wadda kawo mai ruwa bajoga da comrade adamu abubakar bajoga suka aika wa sashen hausa na cewa suna neman sani washin akwai cinikayya da ake yi na ƙungiyar kwallon kafa da yan wasanta idan ƙungiyar kwallon kafa ta sai da dan wasa wa wata ƙungiya shin dan wasan ake baiwa kuɗin ko dai ya lamarin yake to masha Allah wato wannan akwai shi tsakanin kungiyoyin kwallon kafa wato idan dan wasa yana kamar alal misali kungiya a so sai wani club kamar bc suna son wannan shi dan wasan to suna da wanda ake kira agent yanayin siye da sayarwa akwai hanya da yawa mu bari mu fara da shi agent kenan to su za su yi contacting agent din agent din kuma shi zai contacting club din mun ga wane muna so to shi player da yake wannan club din a din alal hakika kila yana da sauran contract da su idan aka yi approach nasu an ce ana son shi to to idan akwai sauran contract to duk maganan kuɗi ne sai a ƙara kuɗi ya zama na su ba su yi asara ba mm. da kuɗin da za su yi da sayar da shi da kuma kuɗin su da su ya rage akan shi wannan player sai su ƙara mm. idan sun ƙara A za ta sayar ma B da dan wasa so idan aka samu aka shirya A ta sayar musu da wannan shi dan wasan ba zai samu koko ba a ciki tim su da su su ne za su yi kasuwancin su to in akwai wani percentage shi agent ne kawai watakila zai samu a ciki mm. amma dan wasa shi babun da zai samu a ciki to club da club kuma ba wai lokaci daya za zaka biya kuɗi kuɗin ba za ka ringa biya kaɗan kaɗan har shekaru kaza ko don hana abin yanzu ya tashi na yin tsada shi kwallon ya zama harka ne sosai na kuɗi wani za siye shi miliyan hamsin miliyan ɗari pounds ko euro ko dollars ka ga wannan ba karamin kuɗi ba dole su ma hankali hankali za su ringa biya ba wai lokaci ɗaya za su ce mun cire miliyan to in haka ka za ga shi bonus suka ma samu wani riba ba ciki mm. to ana da ka shi wanda aka siya ba abin da zai samu a ciki sai wa'annan club din su ne za su samu kuɗin su shi kan already dama akwai abin da ake kira weekly wages to weekly wages ne za a shirya da shi ma na murin da baka da bonus weekly wages a tattara maka a wata sai ka ga ko a satin din mutum ya karbi kusan a kudin Najeriya maybe miliyan hamsin miliyan dari. a sati. Mm. Mm. Wato shi wannan weekly wages da ka kira. bai cikin wannan kudin kwantaragi din ne? A bai cikin wannan wannan wannan tsakanin club din an ce transfer mm. tsakanin club da club ne. Sai dai idan shi contract ne shi ya kare da wannan team da yake zaune. To a nan idan team contract na shi ya kare to akwai abin da ake kira free transfer hmm. ba ruwan shi da wannan club din kuma hmm. manajan shi irin kafin wata shida manajan zai dinga manajan shi shi zai dinga neman inda zai koma hmm. in ya samu ya tafi to nan za su je su shirya manajan zai shirya yaron mu zai zo kaza kaza idan suka shirya to manajan shi ma yana da 1 to 10 percent sai abin da aka shirya da shi za ba manaja shi dan wasa kuma zai shirya da shi nawa za mu baka a wata mm. to bonus za ka nawa shine wannan za ta tara mm. to a wannan tare tare ne yanzu kamar shi halin na inga wanda ke bugawa manchester city din nan da wannan kare kare karen da aka yi so in ba don ronaldo ya sani ba kusan shine mafi kowa karban kudi a duniya mm. wannan kananan kare kare kare da aka yi mishi ne to amma sun ki su fito su bayyana wa mutane ya wannan kare karen yake eh. to eh coach ah, duba da cewa A shi su waɗanda suka aiko wannan tambaya masaniya suke so su fahimta na ji da ka fara ka ce bari mu fara da wannan baya ga wannan tsari da ka yi bayani na misali cewa ta yi watakila eh, kwanta dajin dan kwallo a wancan guri kaza bai kare ba kuma wata kungiya take bukatarsa to na ji kaman ka dan fara wani bayani kan cewa akwai wata cinikayya kuma da za ta iya gudana amma tsakanin manaja wanda zai nemi inda dan kwallo zai je to shi wannan kuɗin kuma yaya yanayin fasalin kuɗin yake da eh, duk tafiyan su daya hmm. to amma a wannan din idan contract bai kare ba ba za su sake shi a sabake ba to dole kuɗin wannan zai fi wancan saboda wannan yana da contract agreement da su hmm. kuma wannan contract agreement din dole sai ya kare kafin a sake mutum to contract bai kare ba bayan da su sake shi ko sai da shi a araha hmm. ya tafi sai dai idan sun gaji da shi kuma yana ta karban kuɗin su to wanda za su ya su sallame shi su su ya tsara. an baka ba riba ake nema so riba ake nema idan abun ya tafi akan miliyan daya ne to in akwai kunta a kansa sai su fara sai kai miliyan biyar ko miliyan shida saboda kuɗin su su ya fito a ciki ya eh, shi wani lokaci ga kaman manyan yan wasa sun zo sai ne zai ga ah, shekara da su gani in club din ya musu ci gaba shekara da ma an samu irin yara yara ka sai ga sun ne shekara uku shekara biyar su kuɗin da za a bayar din zai ka ji kuɗi da yawa kawai ba mm. ma shekarun yana da yawa mm. to idan sun zo sun goge za su tafi sai su ce sai an biya su wannan kudane mm. eh. to yanzu coach bari mu je ga ga ah, mu dan samu masaniya coach dangane da ah, shi cristiano ronaldo duba da cewa ah, na ji an ce na gani a kafafen sada zumunta haka da sauransu ya koma yana bugawa wata kungiya a kasar saudiya kuma kamar an ce shi ne ma mutum da ya fi kowane dan wasa karban kuɗi haka ya lamarin yake ne ana hakika haka ne a yanzu kam mm. don babu kamar shi saboda su saudi suna da kuɗi mm. sannan kuma a kashin gaskiya suna so su sun shiga ma ba suna so shiga harkan kwallo ba mm. tun da aka yi world nan sarkin saudi nan da ya gani hankalin shi sai tashi shi yana daga cikin wanda ya sa aka kawo kristi saudi eh, don ya ba su goyon baya in bai ba su goyon ba su ya kawo shi ba hmm. amma shi ya ba su goyon baya kan a kawo kristi ko nawa ne zai shine kuma suke biyan shi yanzu a shekara biyu nan hmm. zai karbi kusan miliyan ɗari biyar hmm. a shekara biyu so duk duniya in kada wannan duk wani shugaban kasa bai karɓi wannan kuɗin in ban da 'yan wasa ba wanda suke karɓa wannan kuɗin ne a shekara biyu ba wai naira ba pound sterling miliyan ɗari biyar don duk wani shekara miliyan ɗari biyu da hamsin wani hmm. to su banda wannan akwai su wasu talla-talla da wasu abubuwa da yake so a takaice kudin da yake samu da wannan bawan allah a karamin hmm. kudi ba ne hmm. to kuma kaga su saudi yanzu suna so su yi wasu world cup na suna so su yi boosting moral na sports a cikin saudi ga qatar su yi world cup su ma suna so su yi wasu world cup sannan ka shiga cikin turai sun sai clubs su psg da eh, ingila kuma su irin su a man city ne akwai tim din da yanzu suke so su siya kamar manchester united ko da yake ban maza za su siyar musu ba dai mm. akwai kuma liverpool da kuma ko newcastle ne mm. to duk eh, larabawa suna so su siya mm. su ba kudi ba damuwar su bane su sun ga harkan bolin yana tafiya ne shine su ma suke so su faɗo a cikin wannan to eh, coach duba da cewa eh, kayi bayani harkar bol na tafiya to mukan menene matsalar harkar bol musamman afirka kuma ma a nan ƙasa najeriya wallahi a najeriya wato mun kokoyi abun din sannan muka zo kuma muka yi watsi da shi don shi maganan kwallo a tun da ana bugawa babu a maganan kuɗi a ciki so mutum zai buga yadda ya ga dama officials kuma ɗan kuɗin da ake bawa yawancin officials ne sai su cinye kuɗin su bar yara a cikin wahala to yanzu da zamani ya canja bol ya canja don mutum ɗaya kwallon kafa sai rike anguwa ɗaya saboda ba karamin kuɗi suke samu ba to anan nan maganan eh, corruption zan ce ne mm. sorry to say corruption mm. to shine babba abun da yake damu mu eh, mm. clubs yawanci gwamnati ne take rike da su gwamnati kuma lokaci yawan wannan gwamna ya zai yi maganan kwallon wani ya zo ba zai yi ba to inda ake samun failures kenan amma su ka kaje kasashen waje stadium na individuals ne na mutane ne ba na gwamnati ba sannan duk abun da ya faru in sun ga suna samu ba za su ci gaba su maintaining su ware mata kuɗi sannan in anan ne kuma kuɗin mutane su bi su cinye kuɗin dan wasa na buga bo yana wahala ba wanda zai taimake shi a cikin najeriya kuma za ka tashi da moto daga nan arewa ka tafiya kudu buga match a moto dan wasa ya gaji ya kamata a taimaka a rage abubuwan nan duka mm. su yi ko zonin inda yanzu ga shirin security situation na nigeria mm. ya kamata su rage musu tafiye-tafiyen mm. a raba an kare hudun sai su tafi kamar yadda suke confederation cup mm. hudun da suka fito a sama ko shida da suka fito sai a je a kai su wani waje a sake buga a zaɓe shi kenan mm. sai a fi kaka rage wa mutane wahala da kuɗi mm. kashe-kashen kuɗi don yanzu ba kowane gwamnati na ke sponsorin ball ba a Najeriya sannan individual ma da yawa sun cira nusa harkan kwallo a Najeriya da akwai su yawo private ne akwai um, odoji united duka dai nan duka sai wani yawo duka nan mutane ne ba na gwamnati mm. to amma stadium suke amfani da shi na gwamnati ne mm. to ya kamata yanzu stadium mutane su mallaki stadium nasu mm. idan suka mallaki stadium nasu su za su sa kuɗin da suke so su faɗi abun da suke so to a ƙarshe za a fara kyautata ma 'yan wasan ne hmm. in aka fara kyautata ma wasan to za ga bol din ya ci gaba amma yanzu da yaro ya ta ga bayan da yake tuna sai kwaɗayin zuwa kasan waje yanzu kuma ga kamar a egypt akwai captain din egypt da hassan musan da yakaninsa su wa duka inda al'ali din nan da zamalek in national team su gaba ɗayan kacce ɗaya biyu a kasan waje duk sauran gida suke buga hmm. ana biyan su suna tafiya da jirgi su saboda ni na da yaro a wajen nan yaron nan da ya je miliyan goma aka bashi hmm. a egypt nan kawai miliyan goma signing on na shi. to shi wannan signing on da ya karba ya zo alheri ya koma ya koma yanzu har ya kare wasa sun rike shi kuma hannu bibbiyu a wajen ne to idan ana haka ai wani ba zai damu da sai ya je wani waje ba ma hmm. a nan ne zaka zo ka ji cewa wanda zai kula da kayan najeriya shi To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya samu mana tambayoyin koci sabo ziko da wakilinmu a adamawa muhammad salisu lado da mu salaman abu da injiniyanmu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goban idan allah ya kai mu wassalam to madalla a gaida baban lela yanzu kuma sai wasanni a takaice Kungiyar kwallon kafar Super Eagles ta Najeriya ta sami amincewar hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF domin yin amfani da filayen wasa biyu domin karbar bakuncin wasannin ta na gida na neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekarar nan ta 2023. Hukumar ta CAF ta amince da filayen wasa na Afabio da ke Uyo da kuma na MKO Abiola da ke Abuja babban birnin kasar. Najeriya wacce ta taɓa lashe gasar ta nahiyar Afirka har sau uku. yanzu haka ita ce ke jagorancin rukunin su na wasannin na neman gurbi da maki shida sakamakon nasara da ta yi a wasannin ta biyu da suka gabata kan kasashen saliyo da sao tome duk da yake dai akwai alamun haske a fafutukar ta najeriya to amma manazarta lamuran wasanni na ganin cewa wajibi ne kasar ta kara azama domin kaucewa 'yar gidan jiya har yanzu 'yan kasar da dama ba su manta da koma bayan da kasar ta fuskanta ba wanda hana ta samun gurbi a gasar da ta gabata ta shekara ta 2022 sa'ad da ghana ta doke ta ta kuma kwace mata damar samun shiga gasar rahotanni na bayyana cewa za a dawo da ci gaba da fafata wasannin na neman gurbin gasar ta bana ne a cikin watan maris mai zuwa inda najeriya za ta buga wasanni biyu da kasar gini bissau wasu manyan kungiyoyin kwallon kafar turai na ci gaba da zawarcin dan wasan gaba na najeriya victor osimhen wanda ke taka leda a kungiyar napoli ta kasar italiya rahotanni na bayyana cewa a ingila kungiyoyin manchester united da chelsea duk sun zuba komar farautar dan wasan mai shekaru 24 ko bayan waɗannan ma kungiyar psg ta kasar faransa ta nuna sha'awar sayan dan wasan a wannan bazara ana sa ran fafatawa mai zafin gaske wajen samun sa hannu a simen kan ragi a tsakanin kungiyoyin inda aka ruwaito cewa united na bukaci da samun rikakken dan wasan gaba tun bayan da ta raba gari da cristiano ronaldo a daidai lokacin da kuma abokiyar adawarta wato chelsea ta nuna wa duniya cewa kuɗi ba bakin komai bane a fagen cefanen 'yan wasa a ƙarƙashin sabon shugabanta Todd Boyle. Tauraron Osimhen dai ya ci gaba da haskawa sosai a ƙungiyar ta Napoli inda kawo yanzu ya sami zura mata ƙwallaye har goma sha biyar a cikin wasanni ashirin da ya buga mata. A ɗaya ɓangaren kuma ƙungiyoyin ƙwallon kafa uku ne suka bayyana sha'awar sayan ɗan wasan gaba na Chelsea Pierre Emerick Aubameyang an rawaito cewa kungiyoyin atletico madrid da ac milan har ma da tsohuwar kungiyarsa ta barcelona sun shirya yunkurin sayan dan wasan mai shekaru 33 wannan kuwa duk ya biyo ne bayan wani ba zata da kungiyarsa ta chelsea ta yi da fitar da shi daga cikin 'yan wasan ta masu fafata gasar zakarun turai inda ta saka sababbin 'yan wasa uku da ta saya kwanan nan a jiya juma'a ma kocin kungiyar graham potter bai hada da shi a cikin 'yan wasan kungiyar da suka yi kunnen doki da fulan ba a wasan gasar premier lamarin da ya kara tunzura dan wasan har yake zargin ko ana yi masa kura da hali ne Aubameyang ya koma Chelsea din ne daga Barcelona a bazarar da ta gabata to amma masu fashin baki kan lamuran wasanni suna bayyana ra'ayin cewa har yanzu dan wasan ya kasa yin wani babban tasiri a kungiyar tun da aka saye shi to a gaishe ka ga murtalan ya sake dawo amma da labarai a takaice. Dusar filu a takaice Rasha a hukumance ta hada da yankunan Ukraine da ta mamaye a cikin gundumar soji ta gabashin Rasha a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya a yau Asabar a cikin rahoton tsaronta na sirri. Ma'aikatar ta ce labarin haka ya ta'allaka ne kan wani rahoto da ya bayyana cewa an sanya yankunan Donetsk da Luhansk da kuma yankin zaporishiya da kason a ƙarƙashin wata runduna ta wani kwamanda mai anini uku da ke da mazauni a rostov on don ma'aikatar tsaron amurka ta faɗa a jiya juma'a cewa wani jirgin balan-balan na leƙen asiri na china yana shawagi a saman yankin latin america kwanaki biyu bayan da aka gano wani balan-balan irinsa mai tashi sama sosai yana tafiya a sararin samaniyar amurka sakataren watsa labarai na hukumar tsaron amurka ta pentagon brigadier general pat Reda ya faɗa a wata sanarwa a kafafen yaɗa labarai cewa muna ganin rahotannin jujjuyawar wani balan-balan a latin amurka faforoma francis ya nemi jajantawa jama'ar sudan ta kudu da suka daɗe suna shan ukuba a yayin da ya soma cikakken ranar farko ta ziyararsa a kasar da ke fama da tashin hankali da fatara da rikice-rikice ta hanyar karfafawa shugabannin addini da mataimakansu da su yi wa al'ummarsu hidima bayan isa a sabuwar kasar a ziyarar farko da wani fafaroma ya taɓa kaiwa a jiya juma'a francis ya kwashe tsawon ranar ta yau asabar wajen addu'o'i ga ma'aikatan majami'a kana da kuma 'yan kasar sudan ta kudu da yaƙi da ambaliyar ruwa da sauran tashe-tashen hankali suka tilasta musu barin gidajensu 'yan majalisar dokokin kasar peru sun koma toshe wani yunkurin shugaban kasar na ƙara matso da lokacin zaɓe zuwa wannan shekara ta 2023 masu zanga-zangar a ƙasar sun buƙaci a gudanar da sababbin zaɓuka to amma majalisar dokoki ta ƙi amincewa da hakan masu shari'a a jiya juma'a sun wanke elon musk daga zargin alhakin asarar masu saka jari a wata shari'a da ake tuhumar yin zamba bisa sakonninsa na twitter a shekara ta 2018 da ke kirarin karya na cewa ya tanadi kudade domin sai hannayen jarin kamfanin kera motoci masu amfani da lantarki na tesla to a gaishe ka masu raro da haka muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma a kasance da mu da karfe shirin na safe idan allah ya kai mu gobe lahadi inda za mu da muku da wani sabon shirin kamar ko da yaushe za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo mun sake jin wannan shirin don ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voa hausa da ma na facebook yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da dadi balawai wanda ya haɗa shirin tare ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr nick ni sarfi hashin gumel daga nan washington dc ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum